بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم gaba su koya ci gaba gan bai karatun min littafiyan arraddu ala rafida ya shek muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala zumana yi sajin bayani tiyan annikahu bila wali wa shuhud na yi akidan jimai rafida shi nan mancijin raddiya bai dalili shi kakayin daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wajen da sahabu shi nan gada matlabu wat'il jariyati bil ibaha babu ne ba zai tiyan ezutu ba egin zagi bil ibaha haiti halalle bona ngayi inda mini ya ta na jama'a na shi zaben yi cace gani be bawin shari'a na man gawa min ha zuhun wat aljariya tilil gai bil ibaha a ga wujin zagin zandoci wata bawo halalli wa wato wa ga ikogu ba zai zai lawo shari'a musulunci bu والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ko yi mi ko wujina iwagwa lojin mallaka na to a ga wujin zagin doci a to wujin zagin zandoci na jini mallaka waya na waje kiyan halalli wani wasu abu ko da yin na gungobe kiyan na sai kur'ani biya hadisi kada waga jiya wani wuji ne zandoci wadda yawa ajiya wo be zagi na gina kewo wadawa wa be zina da zai je wuce zagi ji gala to shiga fanki hunna bi izni alihin wuce zagi zan do ci ya jaya waje be izini zijiya ne zai ji wani aka kan wa ga wuce yo ba mu da adam ba wani ga ke yi wuce yawon gala so ko ga ya kuri ya wai gizi ya ji yawo be yau e bona ya ga wuce ya ji yawo e gina wa ma be wani na dakata mu da mini illa mu ci koya waje bai waje in zagi zan duce in ji giye waje wadda so ci gai gaji hankuri ci jiya wabe giji uge ga mu ga biya zo mu ga biya zo a wadda kagwa ya waje bai giya da jibe waje ne zan duce to ayi biya ki da eti dai halalli wuyo wuji in zagi zan duce waje amfani wabe zinan na yau kashi wuji zina zinin yau zinin yau قال الحلي lole ga manya falita fiye man na na iga alhili mini manya ya jona lole ya ko ya gumu shiga waju labiyo ita e akida na ta tiwa na wuce haju luya kusan ka tuna yi jin lena wula ga bai na ga zagi daga dabawa bawa ni daga sai ma da waliya ma daga sai ma da shiru tuja. a to shuhudu jahiriza ji fahimta يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف الهلي من من رافض جو جحلل إباحة الأمة للغير wuce yin zagi yin zan da ci halalli wuya na wawo bukata yankin yawo nan amma da sharati kaunil mubihi malikan da rikatihi ya iza tasarruf مالكا لرقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى ما أبيهت له ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومعلوم قطعا أن وطئها ليس بنكاح ولا بملك اليمين قوله وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء manga الهلي wanga ga halalli yo ya zandoci na wuji zandoci ga ji halalli we bayan imawo yi na amma wa ga sharati zandoro na wajen lalliya na gafi ya zuwa wana ibe kali na ja'izar tasarruf wa fiye na waje jina wadda yi zai fiye na waje jina, to halalli wuyo na wujen ya zandoci wajen arkawo biyu na wa kaunil ama wujin zagin na wato ma kafi ya halalli ya zandoci na wayi mubahatan bin nisbati ila man ubi hatlahu a takaice wuri ya ga wujin zagi laji halalli ya ba ba ge wasu ma da dama ya son bayan wujo mamma zama wa kun kiyaye na yi gaji da ya gama nan nan yagin tsoci na wani gan ina tsifa wuce gurjo wallabi na hundi furoji fin hafizu ya zaja ya wani je tsoya ba ji ke cin dalu gwada ya lutsa ban da gindora illa ala azwajihim sai yi miya auma malakat a imanuhun ko ya na je gwagwalwa ji mallaka na ga ya wuce shau man ga to malumun qat'an an yi wani gwaye kilo ke dana zaton doro dana kedi anna wata halai sabi nikahin ezutu banzagin doci ikon doci wunji kpaya oba wala bi milk yamini umaji kpaya wata jiwuji na mallaka ne ugwa da wani gan haramu yau yau su kudu ga wato ba sai kpaya ko kpaya bu ga ci a ga tsoci mai ga wala tukrihu fata ya tikum alal bigayi e gajin wuji yan tuji na ji fikar ya bayan wuji shi nan e gajin tile alal bigayi e ya ce karuwanci albadiyu karuwa ga ya ce lamini mudu ya bagin doci a jiki a jihar kaduna wani wajen nan olobe tsoci nan soci nan da wucin ayan na shi ji dalili mai ji dalili bi mai tiyan radijin ya akidan ya jama na shi da wucin kawo da ji kpaya wa ba umarji na ji mallaka wadda ku ba gindo ce ce jan daji ba gindo a jan harka bi wani to karuwan ci gaba wala wadanda matlabul jami'i bainal mar'ati wa ammatiha bayani ke dana ni ne akida yace mana shi na ji be fahimta ga izan zagi gan be gogwai gogun yau kuke ba wai tin yawo misali in zagi da miyo bu wake da le gogu yan ga yin zagi na magani be inda waina no le gogu zaran ku yi gwazu ma ya babawu ko nuguci ba ta dai gogo gata da wani wala wajen yawo shi da nan ne kin da dai guba wa kwa ke bana to a ce ga hadisi ke ugwa yanki yau Qur'an ga wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf wala jara to a ce ga hadisi ke ugwa min zagi na wajen yawa na an zagi lashi da lokaci ne? amma ya ji mu muji mu'abbada zagi fi wajen yawo bayan abada zagi mafi buwo lokacin da shiga ka yau ya gin nan nin dani ko yin dani wa kuwa ke ba lokacin ya amma na da mewa wani gaji na dalilin yau lai na ake na wala ji ya ji akat amma na yin zagi a bada kawai yin bugi ke dan isabu na yi mewa wa ji yawa na na ji mai na ya ja yawa wale suratul nisa ibi shara lo bayanin wuce hurrimat alaikum ummahatukum hatuku obana tukun gin zagiye zi na shi abada ya zagin ya giye abada amma ya gogo ko ya gi guba mun ci yi giyan mu'akkat mun ci mu'abbada lokacin da ta ta ga akamar to je mana shi bai fahimta ya gan halalli yau na egin zagi gogo ke ji a wabi abi majiyan doro musulunci ya ba ga zumunci ne ga zumunci ne su da gukin fedu lafiya bai wasu gole o ga yi guba ku biya haɗe shi shi ga wuce ga zumunci ne ya ne zumunci kila zan doce ya ba to yi mi dange muje yin dora zumunci ga wajen bai ne zan doce ya ba ya gi manyan wala na wudu zumunci ne bai zai manyan من تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها جمال نجي إن أكيد أبو هلا اللي بولادا in zagi gani bai gwagun ya ga kwaki ba lokacin ita yawo wa bainal mar'ati wa a ta ga in zagi biyan na giwi nugucin nan ko gwazuman nan wallo bai tun zagin nawa وعلى هذا ما ورد على علي رضي الله عنه قال gato ina to allo ganna yana ga ya gani sayyidina ali nabiya yi kidi sayyidina ali ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga la tunqawul mar'atu ala ammatiha idan zagi eji gogu ya otuwa ite su do bobo a a o de yimi ko gogu shi ba ne wadda le gina ya labe abi ko ya e gina shi mewa ba ne wadda le gogu ya e, apa ya wa kwajin ya wabe abi annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma e hadisi na za su ji dawa ga ilo bayina ji bayani wuna walal ammatu ala binti akhiha yau da ya vice versa gada wani ammatu gogo wa ke jin ya wabe tu egin zagiya ya giwa Olé. walal mar'atu ala khalatiha jin zagiya wannan da mi wo ke le ginne kinu fi shayi ginne wani a eh, ya de kalman do cha ire ce gogogo to e ginne na jibe tuna kinu fi shayi machi mu ga shi ga ga a a magi mu shi bangare ba gisa ji fahimta gan magamagi ko amma mai da ko ade kalmar da ci mai ji amfani da yana nagi nagi nga wuri a yau ko man gato walhalatu alabin ta iha a tara an nagi jiya wa ba sun ala ta otiya egin zagiya yegi ji fahimta ku ajin da lafsu gura alal kubura walal kubura alal kubura ko nai zakan yi wula bai tununsa ko nunsa wula bai tununsa ke ga gogon wucin nagi wucin zakan yi wa nunsu yau a rejin da ga an gan nai zakan yi wa gikinin na zuniya da nubuwa buwa duka wani daga na yi na Ni guna da min bo ne fu gbagba da be wuci mun ya lula ke gina da min bo zoni idi fahimta ku e kondo re wannan ga zalo to be hankali ga ai balatu da ba da bo wannan ga kan gi a kan zage agun yara ta da mi obu batin su da bonna mu da gun ko ga ya gi ujin ya obi atu fitina den su da bonna be nan voye wai zo ina wai zo ga ga umman wawa jakuri biyu yin mm, mm, mm. musulunci hikima da wuri. munan ga zai jali ta yi cikin bojin yi shi yana ga biyu yin ga mace na gwanyi na ga mace zahiri na yi na rawahul bazar bazar gu hadisin na biyu وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقه المرأة على عمتها بمثل حديث علي ga hadisi abdullahi bin abbas suke bi su kube boyuyu ga wona nabi sallallahu alaihi wasallam ga e jingin zagiya wattu gogowa gogu da miwo bo le ginne yawa safiwe ha e ginne sa ko e zuwa maza kirkiya ya de boji wanja de tarbiya dini ne no so de fami kawai ina na shari'a ne da to na je ji ba faruwa ba zuma jiwa da shi da ci lofo ji ni ni ma ji mu ci o fe giga nga yi eci da ebe dan ne eci go mbele giwe ke ya cin yawo wallahi talla sai giga kiya ga ti hukuncin ebe dan ne ya eci ci le giwe ke ya cin yawo da mu to wuri-wuri na je dazan ko gogo yankin zagi ne zai a wadan buru ko ce wa gan jari ta da wani mana ta kuci da kya shi ne ga hadisin na irin na sayidi na alibiya ibe ina ga mutu yau imam ahmad wasu bibi hadisi irin ne abu dawuda turmi zai hibnu hibban fata amma ibn abbas abbe bekin yau innakum idza fa'altum qatatu arhamakum wala hikima wato a yani abe kere ga tunnalo ci lagogo yin zagi bi hatu gin zagi na dambona ko na giwu bi hatu zumunci a shaga yin yani da wani e ga zumunci ba ibi e na ga ashe na belulu ya wuce <laughs> don labba adabu ya e min yau sozo ne mazan doro da mu bangare wo da mini hikima mu ciko wani foza yi sarawai kici ne ndoro da wudanin na dillo ba wa shi luwa nan wale ya da alaka zai wuce wudun wudanin ubu wudun wudanin ubu wato mai ke fitina mutu sarawai wani nufe tiga kai le ya <laughs> wai bayan ba wani ndo cewa ke yi wujin uziri ya kici ne ndo tiga ga sun gwa kawai yana hukun gana mutu da fitina ya sa yin gici na kwake ba ko mu'amala jempa ko e kpagi jo ori abele le yawo sinu da biwi na wa titi ya zuni ngala bago wajibi wore wallahi talla bago bago ndi egmacin ya talaka salam mm, abuna ya sasha yau na shi imani ya ji shidwa imani ya ji shidwa ga malaka wa ya mito wadda da bayan kalewa wa bayan gizo ya wuto buna wadda da mini gyara bai wuzuri na kun gani wallahi tallahi hadda ya wuce sokundu ci faya mai labari ya ti dai da jin yawo bai yawo ga kai wani fitina ce rai <laughs> mai zakan giza guba ba wallahi tallahi fẹ́ gẹ̀mìgẹ̀ káì ẹzọ tó àti ìfẹ́ àti wọ́n dé yìí mi gúbà káńgá wọn àti ọ̀gá bá yí wọn wayo wallahi tallahi fe ga ah, ne ga ba zagin ga oh goga wajen ya ba ci ta un gbagba yare <laughs> wallahi tallahi sai na wani bai ga fitina na jin wani aji na aji wuce wuce haka kawai a mai zakangi zakangi katun yi madana <laughs> katun yi madana ma ga zan da ci cike bai yi mun ruji gyara ya ba mu wa na yi ce min kai ga fitina ah. kusur da fitina yin hmm. yi dufe lafiya Tun tungala fasara ibuna eh, ya ga ibuna bayani bayanin riwaya nan daga innakum dole yake ma cin yani nan innakum idza fa'altum arhamakun. arhamakum ibn majah ke bebe hadisi daga babu sa'id al-khudri hadisi na bayirin na naga ibn hibban a ciga unke labebe yi daga ba abdullahi yin na umar yirin naga abu dawu to tulmizi to nasai ake labe amma hadisa daga ba sahaba abu huraira irin naga imam ahmad al-buhari turmizi na sayi ake gwa hadisi irin na bai munkun koya hadisin na ji amma sahaba na hadisa fitin ya karkashi wani jabir na wa zali bata dai wa kulluwa marfuwa ga hadisin na ji ɓata ma daga ba na yi sallallahu alaihi wasallam bala in ga marfu mawkufu ci na kaci sahaba wannan gawa نقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك ابن عبد البر منكو نجين شريا موطا إمام مالكنا أي قال استذكار amma wani ji tasibanci a a bai dalili adana bai wani falo na dawan ku ga ga mazaɓe le ya ce da babe nasu mun koyo wani dalili na hadisi na ga ijimawo to wallahi ijimawo bai ita yake bu haramu bayan da sun musulmai musulmi ba ta gunga haramu yo eti kagbala ya hadisun ne an zuwa guji na la ijma'u ba wa bi adha wa amsari tarifu anna rafida dole ga wugwa ga ne annabi yusuf alayhi salam gani bi yahudai zai dole ya kata ya gigu kata annabi yusuf ya zaku ba ku. a za gobe gube ga yegi guba a ciya ga yau dole shari'a ya dajin ba musulunci gala ƙur'anu bitin ya gagana luma jiga mini na jajen alamu nan gaiwa an ta jima'u bainal oktani illa ma kar salafa dole ga ajin ya goga na wago na tsaji goga na yi da ya ma bani yi jin daga amma ya gogo bayan na giya disi jijin ya tabbata ji fahimta kun ga lamar ya ji na wallah kuranu kawai ke hadisi lugana ga can ya gani ya gani to majojin ma na shi da na ji da hadisi ya buhari muslim turmizi na saya na kun ga la ya fatawa ga mun je ko bana ga je mai rafi da shi jin da bai kiya da hadisi shi ya ko ajin da saba yau sona na bi hadisi na ga maki yi asho ga maki ko asho so to wole ga yegi na naji a abe ke ta mu shiga ta zu do man do ci be duniya amma ki ji faruwa ga da gije so wole fitina ga fitina ga ni gbada wa bi adha wa amsalihi ga bi hadisin naji be na na nana tarifu wa tiyo ga ga rafi bata aksarun nasi tarkan lima a Allah jaman shi a je zaja yau na ji a dokun zuma jeta ina eh, ji sako ji foro bai na agwa tebo igwa da daga wucewa wa itiyanan liman haramahu amma ja bebe na ji sako ka ne wa anna kathira minhu nashi'u an nutfatin a mawdu'atin fi rahimin haram gato gwakwa jimai titiya a eh, dade. an nutfati khabisa daga mani sakpa maudu atin na lafi fi rahimi haram ya vuyen haram wani gwakwe kpaye can da bai jo ina ya yayi na da wani wani ya dina iso ji foro bai yi tsari a wani na ya zuma jita ya wuce gwada ki a ji faru sai bebe su duni ya kpana ya gaje gya lalle shi na ya maga yajin ya daga ganin shi ke ni kawo bilawali wali wa shi wudu ne wani yawon na diyan na na giyo e ci riga tiya wata yawon nan gawali za la tara minu illa al khabitha i'tikana wa amalan gangan wala gwa ku odale zai ta ci hamu wayi zai za al khabitha sakpa na i'tikadan wa amalan akidu ya to tunguru jima wa lebi sai to sakpa wannan ga qur'anu gawal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida kin wangi enzo cewa jayin je amma kin sakwa suku ururu gawanyo buna kin yo soja soya wade tasiri salawai man ga wa qad qila amma dai ga magandocin haja ta ga kullu shay'in yarju ila asli endoro na wafe na waju je badaki asali bí màá na dé na gáfẹ asẹlẹ ìlànà wọn dáhùn yẹn sapa tòun tó ètò sapa gáwọn àbẹ lò naga mai wugwade ẹrù tsayawo ẹzà mú tsanza gina wa wani ya ganna na mai gada na wajen tasiri salamu ya kibo ya yi mewo mun je kali ta fiti ga mutum ya ti dai wa biya wajen shi cin siffan zagile bu fetin yau zahiri kiciyo ya bane bin wajen tasiri don waje waje da tasiri mai je waje a yi ga gama ni yin zagi na wake ba ga yi na wanda tasiri a ce shege ya wani gunan ga guba ba bai kuke ya kuruju min bai sulbi ni ya ci ya shi kukuro ya mai ci ya yi caju ke ba inda ya zai ne je za ngala fe be be ya bolo bolo ya e, ne bolo-bolo jin yayi hali zakan bai ne bolo-bolo jin yayi lokaci na ya gmani a gaba ba ne zakan bobe na ya gmani na kewa ga wajen alkhairi amma tun ala mai ya so ya fiti alkhairi mucha guje yadda ci mijin ya tun ala mai ya miyan na ji tsa zai ji mijin ya obe ina yin zagi na ji zan doa le ya biye mi sha ne abuwa ibi nan gan nawa gagewa da to ya e gmaci amma gan na fasika mazanin na wango le ga aw sunna nyani ro ko gan no e chinda chiwo za banzu so bogo e zu tsa bulu bulu na wajin ya giuji tun mula de gida e zo de tasiri salawai e zo de tasiri an radi sun da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga iyakun wa adrahu diman ye musulmi jime je gan ba ite e, ya gan be kiyo enyi ciye tutuntiyo ya funfuru na bana ta babu tutuntiyo na saba daga woma abira uddiman kiwe pa gani be ya funfuru ato dofa eh green guy dofa dofa gana wana nga gwako eh zochi jimanga dofa doofa ga wayo ga kiwe pa kiwe pa be ya funfuru na ni ta tutuntiyo na annabi gangaye almar'atul hasana fil manbati su zagi na sa amma wani ni da da na daidai bi ma'ana mudde za kirki shi mawa ya tarbiyya mu ma mutsa shi aji za kirki dole ya gan wani da babu da na daidai annabi ga mai jiya gan ba ya fiya bin zagirin bana wagando ci jiyawo e gerdin wolo amma waganga yi tirayo wallahi tallahi billahi illa yawon wuce yi gwako mai kwani ibi na yi na lamu bai na yi kayan umar bai tun wuce mai ba ije mu bai yin gijo mu bai tun wani umar lega musa ya zanda cewa mu go wunyi aji na ije waya mutu na muda mai so ikara yi icin lilo ba na ji na wato kan doro egi zai ja kpana imi so nasara tun na gurgudun karatun yi nan basu ba su koya binnakin bayani tiyan akida jama'an na shoga ne ba za yi e ya tiyan halalli wani aladan iru tsoban zagi babu a duburi wani matlabu ibahatihim abhadahumullah ga su ka tuya da a ga halalliyo itiyanal mar'ati fi duburiya wasu banga giwo a duburiyu mun ce gan akida na a ga halalliyo itiyanu zaujati wal mamluka fi dubur yi miwe wushin zagiwe wasu buwo da gubi saba da mini akida jama'a na وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم hadisi ma ta zo daga ba nabi ogan da sahaba wuji ma ya yadullu ala anna al-murada min qawli gaina toce pa bi nisa'ukum harsul lakuna fatu harsakum anna shi'tum yo na naga ma na ji fasara ga ko ga nisa'ukum harsul lakum zage shi kilatina ya bi ma'ana ka arsin lakum kilatina ya fatu harsakum anna shitun elolati anna shitun ai kaifa shitun kin do abayana idan lotun bulati bo kin do abayana ngole kinayi wo ke dai yi miyezi zai je yawo mabayina yo kando na bai ga mabe mabayina elo amma ngole hadisi nan yake ya ya lokacin da ci misali wa da shika wa tazilun nisaa fil mahid da gyagima wato bukanga gato fasara hadisin na ma ina so kwai kpa fasara ayan na ina so kwai kpa biwin na ga otu buto a dubu riba a'a ga huwal itiyanu fil qubul wato bu yegboro ga alfara jubu ina so kwai kpa na da ina so kwai kpa na da ga wa ilayhi yurshidu lafdul harf bal huwa nafsun fi zalika ga to kalma ya har sun lakon nama ma ya gburwa ta ga to ce ba ibon e nafsi na jibi ci ga wuce wani kede ya gburo ya kpa a dubu da ba wa kad warada anhu sallallahu alaihi wasallam la'nu man fa'ala zalika fi dubur annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bai daga bubu eti ti kpara ne zandoro na ga to banzagi a dubur wani wa itlaqul kufra alayhi fa huwa khaliqun an yakuna haraman qat'iyyan kede kafirin kafirinci kalma ya kafirinci wuce na nabi ce ta lamarin nana mai wugwa yankin haramu bu qat'iyyan ajin da ikon doro ba ibana lafazi da ba da jamfani da kafirinci amma yana ikwana haramu ya kafirin kafirinci ne wasa musulunci wani kin nan gasi babal muslim fusuku wa kitalu wa kufru wani yana kuka ga musulmi guba a ce ko haje kafira amma da tunya haramu lu izin fahimta ku ga yukhafu ala mustahili al-kufra bogo e sun da ya zandu ga ba tunna laga alalli wona ga zu musulunci ba wannan ga wala ya tunya haramu musulmi ci ci shi la halal ki ma di ujo wani waza musulunci ko wani waza musulunci mun ga allahul al-hafiz ko ga yitu ya tuto su ko tsaye bai fahimta da dipati mm, da wuce bayani wuce an giba gon na gama yaki da yan ishibe guni ciyo ya na ji na fahimta na ajin ayan na na yi amma ne la fahimta na ji bai kiwo hadisi na je ji fassara na da wasu bai zai ji gwa hadisi bai yi zai ji fedu bai annabi muhammadu ci biya yi bai hadisi na je ya ji yana zan na jauso ga de gabe zai so mai tishana ga ke jikin ga de gabe sai dina abubakar umaru usman abu raira na ji gwadi su bi annabi ilimi baya caji tasiri na zan na ga yin wuce to dole wa bi fasara qur'an ji sai ji da ra'ayi yayi mana su kuma ga wuce na annabi li tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi yabo annabi ta fasara qur'an zai ji mafsadu bi annabi ala ilimi annabi yayi na yaga yadda kauna sai sai bebe yaya ini ga baka idan na baka tun shi zo na tama un ga igaga yasa sha yo na alu sunna jiga da gwalo gwapi yiga gwasun ya aga gwapi yan wucho yiga gwate yan aga wuce lasu ga yi baka tun ko na mangu da mini sifa wuce ko abu su do ja ya sunna kan do amma ga yasa yi su do ya za ni ga da energy ya kapata na gula lal energy ma ya ga lalli wani agu da ya daidai mutu be fahimta da dikwatin zai ja fi fahimta wuce wani su kuwa wazu to na dai wa wasa shi da wannan bai sa shi hajin ya ya bi nan ga kokara yana ta jin zawon gishi na ewa eh, bai zo ba maga tiya bai akida wuri-wuri na ya ba wannan ga wale ga to zai ji wai jeji na sai dai alawa ga albaiti sa ya je boye wale na ga latawa albaiti ga albaiti amma akida daidai na yi sofi gura manya ya ji wannan gama lawa za kan doro daga yatan sai yatan ya e gba hukunci jaye yadda ya gba risala iziya shi na ilayen cici bai gudun ga irike da bu a ta sallah wuyi filiyo ewu sallah filiyo wewu ewu mu'amala ti ji na ifilita fe wani ewu filiyo ma yawa tarihi ga taba da lajilozo a gawa ya gbadde su be tarihi ta sahaba shi lansa dede be man koya addini shi ngo le gan do wa ga ga wana kan ga waji giyo wa lo be ga la yo ko ne che bandoro makanta to tarihi ga to ya tafsiri cici ya gbawi ya hadisi cici ne litafi ne na jeje da be ina be fiki litafi ya lugwawe tarihi tarihi ga ta ila adni yuti wuna ce wa gane shi ke na ga mutu ila shi zo a gagaya gidi na biye yake adini shi wani alo bai fahimta yi wani wale doro ya bayyana a cele ba bayyana ke da ya biya disi na ji tula gwakwai gwargwado ne ganin social barcoding bai ga gaci mace na tsaku fagen da yi subhanaka lahumma bihamdik ashara la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk